الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala barakatuh yau sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda shine ya dace da biyu ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya muna aya ta 60 daidai a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan wanda jiya mun tsaya ne akan ayata hamsin da tara daidai wanda ya kuma insha Allah za mu tashi ta sittin ƙararren ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا Allah ya ci gaba da bayani dangane da ɗabi'ar waɗannan mutane halinsu da ba shi da kyau wa idza qila lahum usjudu lirrahman idan aka ce da su ku yi sujada wa Allah mai suna ar-rahman shi kadai ku daina bauta wa gumaka sai su ce wa man rahman waye kuma ar-rahman jiya mun yi bayani dangane da matsayin annabi da darajarsa da girmama shi da Allah ya yi a kan wajibcin su imani da shi su mutunta shi kuma Allah ya nuna mana duk abinda muka yi jayayya mu koma gare shi fahimta na za a tumfi shay'in farduhu ila Allah wa rasul wa maktalafu tumfi shay'in wa hukmuhu ila Allah duka Allah ya gaya mana wannan amma waɗannan mutane san ba su yadda ba wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan Allah yana inkari gare su su waɗannan mushrikai masu yin sujada wa gumaka ne ɗabi'a su yin sujada wa gunki da aka yi aka ce su daina sujada wa gunki su yi sujada wa Allah mai suna ar-Rahman to sai su mai da amsa da izgilanci sai su ce na na arifin Rahman wannan Rahman ɗin mu ba mu san shi ba kuma daman su mushirkai a wancan lokaci suna inkarin suna musanta don me yasa za a kira Allah da sunan ar-rahman ba su yadda ba a kira shi da sunan ar-rahman ba su yadda ba kamar yadda ya faru a lokacin hudaybiya manzo Allah ya ce wanda yake rubutu a sulhun hudaybiya sulhu da za a yi tsakanin mushrikan makka da musulmi annabi ya zo zai shiga sallallahu alaihi wasallama garin makka suka hana shi shiga suka ce ba za ka shiga ba ba za ka shiga ba ba mu yadda ba ba mu aminta ba ya ce saboda me ba zan shiga ba suka ce kawai ba za ka shiga ba mana garinsu ne a nan aka haife shi annabi ne amma sun yi amfani da ƙarfinsu na kafirci shi daman kafiri in ya samu wuri in ya samu dama to yana kullace da mugunta ba abin da suka ƙi irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai annabi ya ce to ku zo mu yarjejeniya da ku sai manzo Allah ya ce wa mai rubutu kai sakatare zo ka rubuta uktub ka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce a tsaya tsaya tsaya tsaya la na'rifu ar-rahman ba wani rahman da muka sani wala rahim mu ba musamman wani wai Allah wai wai ar-rahim ba kawai abin da muke so ka rubuta bismika allahumma shi kawai za ka rubuta bismika Allahumma kar ka rubuta bismillah rahman rahim shi kenan Allah ya saukar da aya walidu Allah a wajen rahman ayyan mata da ufa lahul asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bitabi bayna zalika sabila ba komai rubuta ko Allah ko Ar-Rahman duk wanda ka rubuta da Allah da Ar-Rahman din duk ne walahul asma'ul husna ai Allah yana da sunan niki kyawawa da aka aka ce su sujada ga Allah sai suka ce a anasjudu lima ta'muruna yanzu kai sujada za mu yi kawai saboda mujarradin abin da ka umarce mu wa zadahum nufura wannan din sai ya kara musu nisanta da gudun Allah da gudun annabi da gudun shari'a fa amal mu'minuna amma su mu'mine kuma alhamdulillah fa innahum ya'buduna Allah alladhi huwa ar-rahmanur rahim su kam suna bauta Allah wanda yake sifarsa ne ar-rahmanu ar-rahim suna kadaita tashi da al-ilahiyya wa yasjuduna lahu kuma suna da masa sujjada malamai sun yi ittifaki cewa wannan ayar da alaran ma ya karanta mana Wai na وإذا rahmani لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أشكي سورة القرآن تتنى دا أشكين سجدوا دي للشريعة كما يزوء السنة شوى إذا النبي كرن تاتينا ينسجنا da haka makaranta ƙur'ani da masu sallah da masu cinawa, wannan sujjada ta suratul furqan tana cikin sujudodi da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya tabbata a cikin sunna to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma ci gaba da yaban kansa ya ci gaba da girmama kansa a irin sifar da ta dace da shi cewa shi ya halicci sammai kuma ya halicci wasu manya-manyan taurari da ake ce da su buruj wasu sama'i za ce buruj su ne alkawakibul izam ko kuma manya-manyan gidaje ne a sama na manya-manyan mala'iku da suke gadi duk da cewa alburuj cewan mala'iku wannan taurari ne manya shine fasarar da tafi fitowar fili sai dai a ce ko su wannan manya-manyan taurari suna cikin wasu manya-manyan gidaje na gadin sama ko ga masu gadin sama to kun ga mun hada zancen guda biyu kenan gaba daya Allah ce tabarakal ladhi ja'ala fi sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa munira na fassara muku tabaraka a baya albarkatun Allah masu yawa da ba sa karewa shine tabaraka alladhi wanda ja'ala fi sama'i ay khalaqa fi sama'i burujan ya halicci manya-manyan tauraru taurari su ne alkawacin izam kamar yadda ya halicce su don yi wa sama kwalliya da ado walakar zayyana sama a duniya bi masabiha waje an na haru juman lishayafi wa a tajina mu azabar sa'is hakika mun yi wa sama kwalliya da ado in ji allah da taurari تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا كما يسنع وتفتلا يتشي الشمس المنيرة رانا لحسك كاوا وند حسكنت كمر فتلاني بل ما تعرف فتلا في الوجوه كما يدعى الله يتشي وجعلنا سراجا وهاجا ذاك أشي أنا نفهم آه wannan siraj ana nufin rana ne Allah ya sanya taurari a sama kuma ya halicci sirajan munira rana mai haskakawa shine sirajan wa kamaran munira da kuma wata mai haskakawa in an ce munir a larabci ana nufin wato mushrikan wato Mubi an nurin akhar min nuri shams kun ga sirajan hasken rana kamaran munira nun haske irin na wata abdau haske irin na rana hasken kala biyu ne rana tana da haskenta wata ma tana da haske to don an nuna maka bambancin hasken rana da hasken wata daban ne sai ya ce waja'alna sirajen wahaja ko yace waja'ala ha sirajen ana nufin ashamsu almunira rana mai haske mai zafi amma hasken wata shi ma haske ne amma bai da zafi duk inda wata zai farin wata ba za ka ji zafi ba amma rana in ta kalkalle sai ka ji mai sai ka ji zafi wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an ka gani wal qamara nuran wa qaddarahu manazila ta alamu a dada Sini na hisab kaga allazi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah ya sanya rana mai haske mai kuna to wata fa ita kuma ya bata haske amma bai da kuna da haka akwai bambanci tsakanin hasken wata da ainihin wato hasken rana to shine wa kamaran munira ay mushrikan mubi'an bi nurin akhar min nuri min ghairi nuri shams kamar da Allah ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran kaga ash-shamsa diya'a wal qamara nura kuma ya ba da labari dangane da annabi nuhu yace alam taro kaifa khalaqa Allahu سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا كغني وجعل الشمس سراجا فكاغا anan kenan da Allah yace tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan ana nufin ne rana saboda anan yace wa ja'ala shamsa siraja anan yace wa ja'ala fiha siraja wa muniran da kuma wato wata ita ma mai haske a nan ma kuma kaga sai ya ce a huwallabi ja'adar a shamsa a nan tarau kaifar kalakar lawus ta ba a samawacin tribaka wa ja'adar kamar fihin na nuran wa ja'adar a siraja sannan ya ce wa huwallabi ja'adar laila wannan hara وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كيف ان سكت غير كي تتبيع حبه حبه كلام كلام كلام كاين يا فدادي ka da mun su suka min yawa ai sai ni ma da rike shi garin gaban ɗaya biyu ya isa yanzu mun gane cewa Allah ya gaya mana cikin mulkinsa da ikonsa da sarautarsa cewa shi ya yi halittar sama kuma ya sanya wa saman nan wata kwalliya ko kwalliyar da ya sa mata akwai rana akwai wata akwai taurari duka wannan in ka kanka sama za ka gan ana nuna wa duniya cewa wannan aikin fa na Allah ne ba na wani bature ba babu wani technology da ya kai ga ya isa ya yi taurari da rana da wata duka wannan kayan Allah ne ta wa ta'ala kuma don Allah ya nuna ƙarfin mulkinsa da sarautarsa sai ba da haske kala biyu duka haske ne ɗaya hasken gashi haske tar amma kuma yana ɗauke da zafi kuma abu ɗaya ne bol ɗaya ne amma sai ya ƙona najeriya gaba ɗaya ko ina sai ka ji ana ka ya zafi wannan ranar ita ɗaya ce sai ya sake ba da wani hasken kuma da daddare shi ne hasken wata shi kuma sai ya yi sai ya yi sa wato haske ne mai sanyi kaga ana sha'awar a shiga farin wata kaga yara suna wasa a ciki amma in rana ta yi a ce kai goma inuwa to shi ne ya bambanta tsakanin hasken nan guda biyu tauraro ma yana da haske nashi amma hasken tauraro bai kai wata ba tauraron nan da kuke gani fa guda ɗaya girman sa fa ya fi duniya ɗaya wannan taurarin da kuke gani girman guda ɗaya ya fi duniya kai wani ma ya ninka duniya sau billions tauraro ɗaya akwai wanda aka lissafa ya ninka duniya girma duniyoyi ne shi ma a cikinsa amma tauraro ne guda ɗaya yanzu wannan bai isa ku gaskata akwai Allah ba to shine Allah tabaraka ta'ala ya dade cewa ga wani mulkin wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan Allah shine ya sanya dare da rana khilfa wani yana mai wani da khilafa ne an gane ko khalafa ya khulufu Allah shi ya sanya al-layla wan-nahara khilfatan ay yakhlufu kullu wahidin minhuma sahiba kowane ɗaya yana maye bayan ɗayan shi in rana ta zo dare ya maye mata idan dare ya zo rana ta maye mata haka rayuwar take dare rana dare rana dare rana kamar irin injin nika ɗin nan idan ka ka murɗa shi ka tayar da shi ya shi yana ta murduwa ne yana ta tafiya yana tafiya yana tafiya amma hannu ɗaya ne ke ta bin ɗaya hannu ɗaya ne in wannan ya wuce sai bi wannan in wannan ya wuce sai bi wannan to wannan tafiyar da yake kuma yana tafiya ne da ajalinmu wannan dare da ranar tana tafiya ne da ajalina da ajalinka a ciki ake yin girma a ciki ake tsufa a ciki ake rashin lafiya a warki a ciki ake takarar neman zaɓe a ciko a faɗi a ciki ake lissafin zai yi shekara hudu a ofis a ciki kuma zai dawo da sanyi khilfatar wani na bin wani ayyata aka ba ne la ya sutura ne ba a taɓa samun ranar da rana ta zo dare ya zuwa ba wai ya yi fushi ya ƙi zuwa a tun da allah ya ce ya zo wallahi su da shi ne ya ta'aka ba ne la ya sutura ne ba a taɓa samun dare da aka yi ta dare ana ta jiran asuba ya ta yi ta yi ba a lokacin da allah ya ce ta yi kawai sai ta yi zahaɓa hada ja a hada idan wannan ya tafi wannan sai ya zo wai da ja a hala da haba hala in wannan ya zo sai wancan ya tafi kuma abin mamaki allah da mulkinsa da sarautarsa bai taba hada su wuri guda ba su haɗu su yi faɗa. rana ta zo dare ya zo a haɗu a cakuɗa a'a kowa da wurin zamansa kuma abin mamaki sai ya fifita wani sai ya wani tsawo a wani lokacin rana a gyara mana sautin na a ɗan rage shi koya ne a ce mutum ku rage shi wannan balon wani ya fi wani ko dai dare ya fi rana ko kuma rana ta dare ita speaker ku gane ilimi ne matuƙar kuka sa wata shirikara da tana sensing mic ɗinsu ba za a tauna lafiya ba da aka wata ce kuka makalata sautin yana shiga nan shi yasa dole ka ce ƙara da aka ce kun yi repositioning ɗinta a canja mata wuri sai a juya ta shi ne abin da yake faruwa an ba ka za mu yi ta wahala ne ni ma bari ɗan koya muku to ai gaskiya ne idan kun lura cikin mulki da sarauta Allah ta baraka wa ta'ala sai ya sa wani lokacin dare ya tsawo rana sai ta zama gajeriya wani lokacin rana ta tsawo dare sai zama gajere duka wannan a shekara akwai lokutan da Allah ya tsara ɗaya yana can ɗaya tsawo ko su yi daidai to amma dai ba wanda yake riga wani ko ya hana wani zuwa wasakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn Allah ya hore muku rana da wata suna zuwa kullum ɗaya na bin ɗaya idan rana ce lokacin ta sai wata sai ta zo abun mamaki ranar a sama take fitowa watan ma a sama amma ya raba musu hanyoyinsu kullun fi falakin yasbahu Hanya rana daban inda take bi da gudun da take yi gudu take yi masana sararin samaniya suna bayani kilomitocin da take gudu a minti daya baya sabuwa haka shi ma wata shi kana zaune ma a gidanka za ga yana tafiya a ko da yake wasu sun ce shi a tsaye ke duniya ce take rotating clockwise kafin ta fara anti-clockwise Allah wai duniya ce take take juyawa shi watan a tsaye yake don haka wannan tafiyar da kaga yana yi mu ne muke tafiya mu je mu juya mu je mu juya mu je mu juya ana ta juyawa wannan kuma dai wani karatu ne mai zaman kansa can duniya a tsaye take tana juyawa wannan maganganu ne masu yawa to in dai kuna tare da ni wannan ma yana nuna mana ƙarfin mulkin Allah da ya samu mana da rana ya samu mana da wata huwa allazi ja'ala al-laila dare wan nahara da rana yini kenan khilfatan wani na mai wani liman arada an yadhakkara musamman ga wanda ya nufin ya Au aw arada shukura ko kuma ya nufin ya wa Allah godiya ai ja'alahu ma yata'aqabani wato tawqitan li ibadati li ibadati ibadihi lahu Allah ya sa rana ta zo yini ya tafi dare ya zo rana yini ta tafi don wai a rinka mana lissafin lokacin ibada amfanin zuwan rana da dare da yini shine a gane a za ta yi a yi sallah a yi la'asar a yi magariba a yi isha'i kawai dalilin da ya sa ya kawo wannan don ku samu lokacin sallah lokacin ibada da yake nan kuma da shi ne za ku rinka lissafa kwanakin zuwa aikin hajji a ce shekara ta yi hajji ya yi da shi ne za ku yi lissafin zakka da za ku bayar da shi ne za ku lissafa shekarar yaro ya balaga shari'a ta kawo kansa yarinya ta balaga ko yaya da shi ake lissafin amfanin gona an shuka shi yau kwana kaza yi ko nawa da shi ne ake cewa wannan dabbar yau ta shekara kaza ta isa layya ko ba ta isa ba amfanin zuwan dare da rana tauqit ne don Allah ya bada lokaci da za a yi lissafi kawai ne amfanin zuwan dare da rana amma in ya gada ma, zai iya sa a yi rana zalla to amma idan an yi rana zalla ya za ku iya riga kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kaga ai ba kwana ba to zai bada mushkila idan kuma yi dare da zalla to ya za ku ku irga kwana kaza kwana kaza kuma awannin ku ya za ku irga su awannin za su yi ta zuwa ne ba iyaka ba za ka iya gane yanzu karfe kaza ba karfe kaza ba yanzu in dai gaba ɗaya yini ne tunda ai bai bai amma yanzu kaga in aka ce karfe ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu to ya tsaya sai kuma ya canja sai dawo ɗaya amma in dare ne zallafa sai dai a ce ɗaya biyu uku hudu ɗari ɗaya ɗari biyu ɗari uku yanzu ƙarfe miliyan uku ƙarfe miliyan dubu ƙarfe to amma sai Allah cikin hikimarsa sai ya datse kwanakin da yini yi sai ce ya ishe ka haka canja sai dare ya zo sai a ce a subahin jiyan nan da ta tafi to ga ta sake dawa kenan kana da kwana daya wannan karfe ɗayan jiya da ta tafi ga ta sake dawa to shi ne sai ka zubar da wancan sai ka ɗauki sabo karfe ɗaya ne yanzu ɗayan yaushe ɗayan dare ko ɗayan rana to kaga ai وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر tunani wa astuwa au arada shukura koyi wa Allah godiya Lallai ya kamata mu gode Allah ta tabaraka wata'ala da ya mana wannan ni'ima ta ainihin wato samun mana da rana da yini duk wanda aikin rana ya kubuce masa to sai aka bashi dama ya rama wannan aikin na rana da daddare duk wanda aikin dare ya kubuce masa to sai rama shi da rana ya zo a cikin hadisi sahihi manzo Allah yana cewa inna Allah yabsutu yadahu bil layli li yatuba musii'un nahari Allah yana shimfida hannunsa da ya dace da shi kullum da daddare don masu laifin rana ka gani basata yadahu billaili li yatuba nahari saboda masu laifi na rana su tuba kaga ashe samuwar dare da rana ya mana amfani don duk wanda ya laifi da rana sai tuba da daddare wa yabsutu yadahu bin nahari Allah yana shimfida hannunsa da ya dace da shi da yam da rana ya tuba musiul layl saboda wanda ya muna aiki da daddare shi ma sai ya tuba Imamu mujahid ya ce kalmar khilfatan ai mukhtalifain ne sai yayi su daban-daban rana daban dare daban kalar dare daban kana rana daban wannan ana gane shi bisa sawadihi dare kenan yi ƙurafin lailu bisa wa yi naharu bi biya'ihi ana gane dare da duhu ana gane rana da haske kana ganin duhu to kawai ka san dare yayi yanzu tambaye ku makaho kirf wanda baya gani in ba yi mai magana ba kuma in bai duba agogo ba yana iya ganewa dare yayi tambaya nake makaho watakila ya yi ta bacci sai ya farka shi bai duba agogo ba kuma ba wanda ya gaya masa shin yana da wani sensu da yake iya gane yanzu dare ya yi yana ganewa ta yaya na to na ba ku samun da Allah ku tambaya mana inda wani makaho zai ku tambaye shi ba wani wanda yake dan gani gani ba a'a kawai ba a gaya mai ba kuma bai duba agogo ba zai iya cewa yanzu dare ne wai sanyin dare a rana ma tana da sanyi ko kun fahimce ni to wannan tambaya ce a zo mana da ansar ta wanda ya samu dama ya taimaka mana to sai Allah tabaraka ta'ala kuma bayan ya yi bayanin wannan na san duk musulmi sun yadda sun gamsu sai zo yana bayanin sifar bayansa na kware ka karanta ko wa ibadun rahmanin allazina ya shuna alal ardi hawlan Allah ya mu cikin waɗannan mutane sifatu ibadun rahmanin al-mu'minina sune waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa haunan ma'ana da nutsuwa da kwanciyar hankali bayan Allah na ƙwarai yamshuna alal ardi haunan bisa sakinatin wa waqarin babu jabariya babu istikbar in baka gane me ya nan ba masu tafiya a bayan ƙasa ba sa girman kai ba sa faɗin rai ba sa nuna isa bayan Allah na kwarai su ne masu tafiya a bayan ƙasa ba girman kai ba nuna isa ba faɗin rai ba fankama kamar yadda Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tafrika al arda wa lan tabluga al jibala tula ake ba za ka iya tsaga ƙasa ba kuma duk fadin ranka da tafiyar ka ka isa ka kai ƙasa tsawo to me za ka zo kana tafiya da nuna isa wannan ayar tana zargin masu tafiya suna budawa mutum yana jin shi wani ne yana wani fankamawa yana haram wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi haunan bayan Allah na ar-rahman sune masu tafiya a bayan ƙasa cikin sakina da nutsuwa ba sa girman kai amma kafirai ko masu girman kai ko fasikai su ba haka suke ba amma muminai suna tafiya min da istikbalin wala mara wala ashir wala basar ba girman kai ba nuna isa amma fa ba yana nuna cewa kuma su suna tafiya ne kamar marasa lafiya ba kar wani ya ji ayan nan gobe ya je kama tafiya kamar ya fito daga jinya ba haka ake nufi ba mutum ya zo ka san akwai wanda za zo suna tafiya lakabab wai su masu tsoron Allah ka ga mutum yana fito kamar daga general ya fito general hospital wai shi mai tsoron Allah yana tafiya kamar kamar bai da lafiya wannan kuskure ne ba daidai ba ne kuma riya tana shiga wai ka nuna mutane wai kai na Allah ne a take-taken za ka nuna kai na Allah ne manzan Allah an faɗi sa ai shefan kowa tsoron Allah to ya yake tafiya aka ce manzan Allah yana tafiya ka annama yalhattu min sabab kamar ya gangaro ne daga gangara yanzu idan nan kana kan hawa aka ce in kana tafiya ba kana gangara ba ga steps ɗinka suna ɗan ƙara sauri to annabi in ka ga yana tafiya kamar ya gangaro ne daga matakala kamar ya gangaro ne daga kan dutse kamar ya gangaro ne daga tudu to wannan shine tafiyar musulmi a ga yana tafiya cap cap cap cap cap da ƙarfinsa in ka zo gurin da za su rena maka hankali ka ƙara tafiya su ga cewa a ƙoshe kake lafiyayye ne ba kai ba za ka tafi ba ai asalin da aka zo ana yin dawafi aka ce a cire a cire nan kafada ba kafada dama ake cirewa ba kuma sai annabi ya ce in zo zagayen farko zagayen na biyu ai da mai da fofoti yip yip yip yip yip yip yip yip wai dan a nuna kai ya kamata fa ka rinka motsawa kafirai ne a wurin suke zazzaune a da sai suka ce kash mutanen muhammadu gaba ɗayan yunwa ta kashe su yanzu waɗannan su ne za su iya fita jihadi sai annabi ya ce to abin da za a yi ku rinka cire kafaɗar ku su ga kwanji su ga damɗe ku cire ki sadama ɗin nan kuma kar ku tafiya kamar mata yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yip yif ka zagaya sau uku ka je ka dawo duk wanda ya ga wannan zai ce ka ba za ka ta umra haka ake son musulmi ya zama mai mai harka ba matacce ba mutum yana tafiya kamar kamar wani kamar dan malele ba a san namiji da wannan ba miƙewa za ka yi sosai ka yi motsi musamman ma wanda yake kusa da abokanan gaba ko makiya da kayi abin da mai ka a ganka tar kana tafiya don suka bata ma rai yanzu ma sai ka tafi gombe da kafa to me a ciki wallahi ke a ciki me a ciki wallahi za a ciki sun yaushe hawa awa nawa ne wani a take ta ka gwada wata ran wallahi wani ya bata ma rai a garin nan ka ce bari ka gani wallahi sai na je gombe na dawo da kafa in jira ka nan da sati biyu ko za ka je ka dawo ko amma dai ka je ai to bayan Allah su ne masu tafiya cikin nutsuwa amma fa da karfin su ba wai malamai suke ce a tafsirin ibn kasir ba wai yana nufin cewa suna tafiya a mace kamar mu mata kashe su ko ba lafiya ba a'a manzon Allah yana tafiya ka annama yanhattu min sabab kuma ka annan arda tutuwa lahu suka ce yana tafiya kamar nade mai kasar ake ya taka ya taka ya taka ya taka kamar nade masa dafa kasa ake sallallahu alaihi wa alihi sallama wasu daga cikin magabata sun ce bai halatta ba mutum ya rinka tafiya yana tafiya da ya kirkiri tafiyar na nuna mutane shi mai tsoron Allah ne an daga Umar ibn Khattab ya ga wani yaro matashi yana ta tafiya a hankali a hankali a hankali yaro ne matashi sai ga yana tafiya kamar ba lafiya ya ce kai ma ba luka an tamari umar ya ce kai me ya same ka wai mara lafiya ne kai umar ke ya nabi kana tafiya ba kamar matashi ba ai ba matashi ai baya tafiya yana yana lallabawa ya ce ya amiral mu'minina la ya ce lafiya ta kalau ya amiral mu'minina ba abin da ya same ni fa'alahu bi durra ai kawai sai ya daga sanda zai zabga masa ya ce lafiyar ka kalau kake wannan tafiyar ka mamace bari in zabga maka itace za ka miƙe aiki tafiya umar ke bi durra ko bi shi ya ce ya ga zai ci duka ya miƙe sai umar ya ce yan shi bi kowa tafi da ƙarfinka ba ma so mu rinka ganin ka kana tafiya haka banza banza so abin da ake nufi da yamshuna alal ardi haunan ana nufin suna tafiya cikin natsuwa ba tafiya irin ta rashin hankali ba an gano wani wani ko roka aka yi ne a'a ba irin wannan tafiyar ba kishiyar haunan kenan kaga mutum a firgici a gigice yadda ka san an jefo masa kibiya ne ta a guje wannan shine ba a so amma ana so a ga musulmi yana tafiya da mai da karfin sa manzo Allah ya ce idan a as-salata fala ta'tuha wa antum tas'auna idan za ku je sallah kar ku zo kuna gaggawa mutum zai je sallah a ganshi a guje yana riƙe da ne ta zugen wandonsa wa tuha wa alaikum sakina ku zo sallah kuna da natsuwa sakina fa ma adraktum minha fa sallu da abinda kuka riska a sallah ku sallata wa ma ba ba'atakum fa Abin abinda ya kubuce mu, kuma ku cika Allah ya ce wa idza khatabahumul na qalu salama mutanen kware su ne waɗanda idan ainihin wato jahilai marasa ilimi ko wawaye ana fassara jahil da wawa ana fassara jahil da mara ilimi sai su ce a salama ma'ana as-safihu shine ne Aljahilu. Aljahilu bil qawli sayyi kenan wanda bai iya magana ba mai faɗin mummunan magana idan jahili ya zo yi wa mai imani magana ya masa magana ta rashin hankali sai ya ce a'a ya afu wa yasfahu yana yin afuwa yana kau da kai shi ba zai da masa da rashin hankali ba manzo Allah ya ce la tuziduhu shiddatul jahili alayhi illa ilma shi mumini haukar da jahili zai masa ba abin da yake kara masa sai hakuri kamar yadda Allah ce wa idan sami'ul a arazo anhu idan suka ji yasasshiyar magana ta banza sai su kauce su ƙi su saurari wannan magana kalu salaman kalu salaman kalu sadada sai su gaya mai magana ta daidai tun da shi ya musu auka sai su su gaya mai daidai ya zo ya muku rashin hankali a wurin zaman ku tun da wawa ne sai wani ya gaya mai magana ta daidai ce kai ba haka ake yi ba ka daina kaza ka yi kaza ruddu ma'arufan min alqawl kun me da masa da zance sananne a shari'a ما masu haƙuri ne la da bayan Allah ba sa yin jahilci ko an musu wauta su sai su haƙuri kuma suna abokantaka da 'yan uwansu bayan Allah da haƙuri da kau da kai da kuma rashin da hayaniya ma'ana dai shi mumini baya yin hayaniya a cikin lamarinsa to sai Allah ya ce mai kuma sifarsu والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما نعم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الله كم سبر وأنا باي bi yabituna da rabbihim sujadan wa qiyama sune waɗanda suke kwana don ubangijinsu suna kwana saboda Allah wani irin kwana suna masu sujjada suna masu tsayuwa yani yabituna fi ta'ati Allah wa ibadati Allah ga da'a ga Allah ga ibada kanu qalilan min al-layli ma yahjauna wa bil ashari hum yastaghfiruna Kaɗan ne da daddare suke yin bacci bini sai dai ka ji suna sallah shi mumini na kwarai haka yake raya da ransa da ji sai dai ka ji shi yana sallah sujjadar wa qiyama ana sujjada ko a tsaye ko ana sujjada ko a tsaye ga istighfari daidai lokacin sahur suna ta istighfari amma huwa tun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbih yanzu za ku kwatanta wanda ya tsaya yake sallah dare yana karatun ƙur'ani yana ibada yana roƙon Allah ya hana idansa bacci yana ta sallah mai sujjada mai ruku'i yana jin tsoron lahira yana tsammanin rahamar ubangiji yanzu kwa kwatanta wannan da wanda ba shi ba to bayan Allah na ƙware suna raya da ransu ba wannan kaɗai ba wallazina yaquluna rabbana nasrif anna azaba jahannama su ne suke cewa a su a addu'arsu ya ubangiji kautar mana daga azabar jahannama kautar da azabar wuta daga gare mu duk inda mumini yake wato yana addu'ar Allah ya raba shi da azabar jahannama inna azabaha kana zarama lalle azabar jahannama azaba ce mai lazimta in an ce garama ana nufin mulaziman da'iman azabar jahannama azaba ce mai lazimta kuma wato dawwamammiya wato wato ba ta rabuwa da mutum in mutum ya shige ta malamai suka ce Allah da ikonsa duk abin da zai iya samun dan adam a duniya yana da ƙarshe amma duk wanda ya kuskura ya tafi lahira in ya shiga wutar jahannama to inna azaba ha kana garama to azaba ce fa lazimtacciyar addu'a wannan azaba ce lazimar azaba kuma dawwamiyar azaba aka ce azaba safi daban take da ta rana ta rana daban take da dare mala'iku ne Allah yake kawo wa zabaniyawa masu kula da wuta sai ya ce ‘yan wuta kaza ku je ku musu nau'in azabar safiya kamar yadda ka san abincin karyawan safe daban ne koko kosai tsame dumame haka ne na rana kuma shinkafa da wake shinkafa da miya watakila tuwo watakila kwado watakila kaza da daddare ma abincin da ne wani ya ci taliya jalof wani ya ci kwado wani ya ci tuwo kaga mu ma a cikin mu'amalolinmu na safe daban na rana daban na dare daban to duk wanda ya tsaya ya miƙe kafa a duniya bai ji Allah ba to idan Allah ya sa shi a wuta to Allah zai taimai azaba ta rana daban ta safe daban ta dare daban ya rabbi amin to shi yasa aka ce inna azabaha kana zarama laraba suka ce duk abin da yake yana zuwa ya yanke ya canja laisa bi gharam in dai abu gharam ne in dai an ce gharam, ba giram ba fa gharam to dawwamamman abu da baya tsayawa al gharamu al-lazimu baya tsayawa ma ce, samawa ce wal ardh matukar sama da ƙasa suna nan to akwai shi innaha sa'at mustaqarran wa muqama wannan azaba ko wannan wuta azaba jahannama sa'at mustaqarran wato matabbata ne da ya munana Allah da kansa yake cewa wuta ba ta yi ba mazauni ne masauki ne da mummunan masauki wa muqama da wurin zama shi ma ai bi isal manzilu manzara tir da masauki mai mummunan gani irin wutar jahannama wa bi'sal maqilu maqama tir da wurin da ake kwanciya ayi bacci aka mai da shi wajen kwanciya irin wutar jahannama ba ta yi ba in ji Allah dan haka wannan sifa wannan aya da an rama ya karanta mana tana nuna bayan Allah da kwarai fa suna gyara da ransu jama'a manzon Allah kullum sai yayi sallar dare wannan tahajjud da tarawih yanzu da duk wasu ma suna ga ya dame su a wata ɗaya ne ba aka ce ka je bayan isha'i ka je kai wannan ko da daddare ka tashi kai raka a sha biyu ko sha uku kowa ya gaji Allah Allah ake a abin nan wani ana gama ramadan din nan yayi sallama da sallan nafila da daddare amma shi annabi kullun yake kullum ba ranar da ba ya tashi da daddare kuma yace mu koyi da shi kuma sallar dare da kuke gani sabo ne wanda Allah ya taimake shi ya riga ya saba ya sa shi a wuridinsa da tsarinsa to ina fa tabbatar muku wallahi da zai iya daina ba da lokacin ya yi uku da rabin nan da kake tashi za ka ga fuska tashi sai dai munar rashin lafiya da bayan da za ka yi da ka raya dare ibada ce mai daɗi kuma an ce sallar dare sallar masu imani ne wanda bai da imani ba ya iya yi sallar dare sallar mutane ne masu ikhlasi munafiki ya iya sallar dare saboda ai ba a ganin sa mumine na kwarai su ne suke yin kiyamun laili matan su ba su san suna yi ba an ce cikin sallar magabata na kwarai akwai wanda ya ɗebi shekaru yana kiyamun laili amma matarsa ba taɓa sani yana yi ba zai kwanta yana baccinsa a farkon dare sai ta shiga tana ta zai sulale jikin su ya fita ta gama baccinta har ya gama sallarsa har asuba ya to ya tashe su ya tafi ba ta san yana yi ba saboda tsabar ikhlasi kuma sallar dare ita ce sallar da take hana mutum ya shiga wuta in mutum yana neman Allah ya raba shi da wutar jihar nama. to ya rinka sallah kun ga ne aka yi alakar ayar والذين lirabbihim لربهم wa وقياما kaji dan a nuna mu akwai alakar sallar dare ta hana jahannama sai a ce aka ce wallazina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannama inna azabaha kana gharama suna sallah da daddare suna cewa Allah ka mu da azabar jahannama saboda ba sa son su shiga wuta malam in mutum ya mutu ya shiga wuta yayi asara wallahi wuta ba ta yi ba wuta ba daɗi ba wuta ko ta duniya ne fa bata yi ba fa yau in a ce Allah zai mana azaba da wannan wutar ta mu ta duniya ta mun shiga uku ballantana ta lahira ta ninka ninki ninki ninki subhanallah ba za a hada ta da wutar duniya ba ita da take cin komai ba abin da ba ta ci duniyar ma gaba ɗayan Allah ya ba ta dama za ta cinye ta wallahi malam ba za ka iya jure wutar Allah ba da ka yi kokari kar ka fada wuta abdullahi bin umar wata rana ya yi mafarki na gaya muku hadisi ga an sa mutane a layi wannan a tura shi jahannam wannan a tura shi aljanna ya ce aka nuna masa wutar jahannam wannan ya ga wani irin rami ne na bala'i mai zurfi mai nisa ga wuta ne kawai a ciki ya ce za ka ga wuta tana cin kanta wani gudun an bulu-bulu take saboda tana cin kanta duk wanda aka jefa shi sai dai ka ji shiru to shi yasa Allah ya ce inna azabaha kana zarama ina gaya muku innaha sa'at mustaqarran wa muqama ibnu umar yace ina dab da zuwa wurin sai na tashi daga bacci na farka ban san me ya faru ba sai manzon Allah yace da shi ni'mar rajul abdullah ma dalla da mutum abdullahi law kana yusalli min al-layl ina ma da ya ware dare yana sallah malamai suka ce wannan yana nuna duk wanda ba ya son wutar jahannama to ya kama dare ya rinka yin sallah ba sai ka yi raka goma sha uku ba ba sai ka yi sha biyu ba in raka a uku shafa'i da wuturi kake iya tashi kai Allah sa mata albarka in raka a bakwai kake iya yi Allah sa albarka da haka ka yi wa kanka wani wurdi na musamman da kiyamun laili kuma duk mai yin sallah da daddare yana farkawa da haske a fuskarsa da farin ciki a fuskarsa kuma ko da bai da kuɗi wallahi baya shiga cikin tashin hankali da bala'in rayuwa da damuwa da wayo Allah ya shiga uku saboda ya tashi da daddare ya gane da Allah manzo Allah ya tashi yana sallah yana sallah hatta kafofinsa sai da suka kumbura Nana Aisha ta ganshi kafarsa ta kumbura tana tsirtar da ruwa ta ce haba ya rasulullahi ka dora wa kanka abin da Allah bai wajabta maka ba akan sallar nafila zaka kwana ka tashi kana sallah har kafarka ta kumbura kai da ɗan aljanna ne kai da an yafe ma kai da kai ne manzan Allah ma gaba ɗaya ka huta mana sai ce da ita ya Aisha afala akunu abdan shakura yanzu ni shikenan Allah ya gama mun din ni'imar da ya ni ba zan gode masa ba bayan Allah ya bani wannan damar ni ko ba zan tashi in fafata in nuna godiyar Allah ba ashe ana yi wa Allah godiya da tashi a ta sallah da daddare laka lallai ita wata jahannama wuri ne da bai da daɗin gani shine inna hasa'at mustaqarra wa muqama wurin zama ne wanda yake marar daɗi wurin bacci ne marar daɗi baka da inuwa baka da wurin hutu ba wani kujera da zaka zauna ko in ka tsaya a wuta ne in ka zauna a wuta ne in ka tashi a wuta ne in ma ka fita yawo a cikin wuta ne kuma ba a cewa wai an saba da ita wai gobe jibi wai ka saba kullun sabuwa ce na kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha lizuqul azab shi sa manzon Allah yakan tashi da daddare sai ce ya ya roƙi Allah ya ce Allahumma inni a'udhu bika minan nar Allahumma a'izni minan nar Allahumma izini minan nar ya Allah ka kare ni daga wuta Allah ka kare ni daga wuta kullum sai annabi ya roƙi Allah ya raba shi da wuta to kai wani tanadi kai ka nemi kan Allah ya tsare ka daga wannan wuta Allah ramma bayan wannan mai Allah ya ce والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما waɗannan bayan Allah su ne mutanen da idan an faƙo in suka zo ciyarwa in suka zo bayarwa ba sa wuce gona da iri mana almubazzaranci a wajen taimako ko almubazzaranci a wajen ciyarwa lam yusrifu wa lam yaqturu sannan ba sa ƙauro ba sa yin ainihin wato rowa mutane ne masu yin abu tsakatsaki laisu bi na fi infaqihim fa yusrifuna fawqa al-haja ba sa yin almubazzaranci a cikin ciyarwarsu kalan ma su je su ciyar sama da bukata wannan yana nuna mana muhimmancin tattali da economy wanda insha Allah za mu yi bayani akai gobe da yardar Allah wannan ita ce ayar da ta nuna samuwar economy ko economics a addinin musulunci waɗanda suna yin tattali suna kulawa suna budgeting idan an faƙo lam yusrifu ba sa yin abu wuce gona da iri wala bu khala'a ala ahlihim kuma ba maruwata bane ga ainihin iyalansu lam ya ƙaturu kenan ba sa ƙata wa kanar insanu ƙatura ba sa yin wato rowa fi sarrifuna fi haƙƙihim fala ya su kashe kansu kuɗi su ƙi su ba wa iyalinsu a adalan khiyaran a tsakatsaki suke kawai wa khairul umuri awsatuha mafi alherin al'amura su ne yan tsakiya tsakatsaki la hada wa la hada wa kana bayna zalika qawama mana a tsakatsaki suke ci ne adalci in sun zo ciyarwa ba sa yin almabazaranci kuma in sun zo ba sa ruwa wala ta ji taj'al daga mazalulatan ila kunukika wala ta basu tabassutha kullal basti da maluman raka. kaga wannan ma economy ne wala ta ji taj'al daga mazalulatan ila kunukika kada ka zama maruwaci ka riƙe hannunka haka mazalula ila kunukika sannan idan ka zo bayarwa wala ta a akul albasi ka fito da abun ka gaba daya dukiyar gaba daya ka ce ga tana a zo yi warwa a'a idan ka zo saya musu abinci kar ka saya musu ya wuce gona da iri idan mata ta zo dafa abinci ta daina yin abinci faukal haja me faukal haja wato above need sama da need din su bukatar su duk mutumin da Allah ya jarabe shi da mata almubazara ya shiga uku ina tausaya maka matar da bata da tattali karya miji kenan ka kawo shinkafa ta zubar ana buƙatar rabin kwano ta dafa maka kwano guda kuma galiban almubazaran mace kuma ya ce idan ta yi almubazaranci kuma ba za ta iya ɗauka ta ba wani mamadan ka samu lada akwai matan da mugaye ne in sun yi abin da yawa mai kun su ba wa almajiri ko makoci mabukaci ka samu ladan wallahi ba za su bayar ba sai dai ka gan shi a bola ta zubar da shi to wannan kuma ba a gane su idan an je hira da zance kana bata lokaci ka je ka ɗan saka ɗan gilashin ka dan rigar ka ka mata guga kana shirme kana wata wataƙila almubazara za ka je ka diba ɗan ƙaramin jarin ka ta karya ka murus almubazzaran mace ita ce ko man ta zo za ta zuba abinci tana zuba shi fauƙal haja ta bunka maka ci, duba inda man gyaɗa ke gigi ta maza yau wahala amma wallahi za ta zo ta ma abinci ma da miya sai ka tsiyaye ka ga mai a kwanci inda ka sallin kaya za ka yi kuma ashe aljihunka ne ke jin jiki akwai mutumin da an kawo mai abinci a gidansa kullum sai ya sa cokali ya kwashe man gyaɗan da yake kai kuma ba wai wannan ma matsalar kashe kuɗi ba man gyaɗa kashe namiji yake man gyaɗa kashe namiji ka san kashe namiji ko ko yana raye ga shi dai pus a tsaye amma ba cikakken namiji ba ne saboda ya sha maiko cholesterol ya yi yawa ba namiji ba ai doki ko doki ka ga dakakken doki wanda bai da maiko a jikinsa ya fi gudu da ƙarfi da jure wala ko to haka namijin da ya kuskure ya bar kansa ya sha mai ya yi laɓatar kitibir ba abin zai iya yi wannan amma namiji ana so namiji in ya cire rigarsa damtsinsa a ga kamar wasu itatuwa ne aka aka kwanta a damtsinsa ya kone gaba ɗaya kitsan ba kitse a jikinsa shi ne namiji irin wannan jikin cuta ma ba daga kasafai take iya ratsa shi ba wallahi ku tsaya ku fahimci wannan karatun ba zai muku amfani dan naga kuna wasa namiji ya gyara jikinsa sosai duk wanda ya zo yanzu jikinsa ka zo ka kama fatarka haka ka ga da kauri haka ka ji fatarka haka daga nan ma za ka gane ko ka kama tumbinka daga kama ka ji ka danko wani abu mai tudu akwai matsala mai lafiya ka san waye mai lafiya wanda in ya zo ya ja fatar iya fatar ce za ta taho ma'ana ba kitse ya kone shi gaba daya za ka ga nan naman a mummurɗe yadda ka san ɗan dambe yadda ka san mai ɗaukan ƙarfe haka jikinsa yake to ko cuta ce ba kasafai cuta take zuwa ta kama wannan ba amma in ka bar matarka ta lalata ka da zuba maka waɗannan mayukan a nafka maka ka zo kai ta sha da muna yara wa la'in za mu ci dan wake sai mai ya nufi ba wayo yanzu ko mutum ya je wanda rashin hankali in suka zubar da kai a asibiti Wala jikinka zai gaya ma so da ke ce da ku maza ba wai fadan tsoron talauci ba ku daina shan man gyada yana da illa ga ɗa namiji kassara shi yake mace almubozara miya sai ta zubar abinci sai ta zubar mace almubozara man shafawa sai ta lalata shi zaka ga man shafawa an ce yara suna wasa da shi mace almubozara a shekara za ka yi wa yaranka ɗinki kala uku hudu biyar wallahi kafin shekara ta dawo zaka nemi kayan su rasa saboda ta bar yaran sun yaga shi da reza ko wani yaro ya je ya jefar da shi mace almubazzara ita ce za ta ɗauki sabon kaya na yaro kaga tana goge leda ta tsakar ɗaki daga nan in mace ta fara goge maka leda tsakar ɗaki da rigar ɗanka ɗanka ta kassara ka daga nan za ta jin cewa cewa wani baby bayi da kaya a'a wani ai ta ɗauki rigarsa andawayas ɗinsu irin irin best ɗinsa ta ɗauka tana goyi ya ce ke kin san nawa ake sayar da wannan dubu biyu ce da ɗari uku ya za ki zo kina goge min tsumma ki da min kaya tsumma mace almubazara malam zanin ta mai tsada wallahi za a gan shi a tsakar ɗaki tana goge goge da shi saboda almubazara ce haka namiji ma shi ma almubazari mai wahalar shani to gwanda shi ne yake shi yake kashewa ya je can ya karata amma abu mai ciwo ka ɗauko ƴar da ba ta da tattali ta kassara ka ta tsugunar da kai ka je ka wahala kana nema amma ka dawo dare ɗaya ta kassara ka kar ka yadda da wannan na idan anfaqu lam yusrifu wa lam ƙaturu, wa kana bayna dhalika qawama abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuban harshe harshe Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته